daga nan tehran radio BOH hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله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 shirin muleka iran shine abin da zai biyo baya sannan mu karkare da shirin na afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da zuwa 720 da agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu sai a gyara zama da a aji labarin duniya tare da Tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. amurka ta ce a shirye take ta koma yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran iraki ta shiga marhala mafi muni a yaduwar cutar corona a ƙasar kasar sin ta maida martani ga shakkun da jami'an gwamnatocin amurka da birtaniya suka nuna kan rahoton hukumar lafiya ta duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayyana cewa gwamnatin amurka za ta koma kan yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya ƙasar iran inda za ta tattauna da takwarorinta na kasashen turai don ganin yadda za a raya yarjejeniyar shugaban ya bayyana haka ne a jiya juma'a a jawabin da ya gabatar ta yanar gizo a taron tsaro na munich a jiya juma'a shugaban bai yi magana lokacin ɗauke a ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda tsohon shugaban ƙasar amurka wato donald trump ya ɗora a ƙasar iran bayan fidda ƙasar daga yarjejeniyar ba a shekara ta 2015 ne dai gwamnatin obama ta kulla wannan yarjejeniyar tare da wasu ƙasashe biyar masu kujerun dindindi a majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar jamus yarjejeniyar wacce ta samu amincewar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya tare da samar da ƙuduri mai lamba biyu biyu uku ɗaya ƙasar iran da ta bayyana cewa komawar amurka cikin yarjejeniyar ba tare da ɗauke mata takunkuman tattalin arziki ba komawar bai da muhimmanci a wajenta ministan kiwon lafiya na ƙasar iraki ya ba da sanarwar cewa ƙasarsa ta shiga wata marhala mafi muni na yaduwar cutar corona a ƙasar. kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto abdul amir al-halfi yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa rashin kula da dokokin hana yaduwar cutar ta corona ne ya sa mutanen ƙasar suke ƙara kamuwa da cutar labarin ya ƙara da cewa cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata mutane dubu hudu da da ashirin hudu ne suka kamu da cutar Korona a ƙasar ta iraki wanda ya kai ga jimillar waɗanda suka kamu da cutar tun bullarta a shekarar da ta gabata ya kai dubu shida da da da da da sittin hudu bakwai sannan a cikin sa'o'i hudu da suka gabata mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu wanda ya kawo jimillar waɗanda suka rasa rayukansu tun lokacin bullar cutar a shekarar da ta gabata zuwa dubu goma sha uku da ɗari biyu da talatin da biyu. halin yanzu dai gwamnatin ƙasar ta iraki ta kafa dokar hana fita daga karfe takwas na yamma zuwa biyar na safe don rage yaduwar cutar ta corona a duk faɗin ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sin ta mayar da martani dangane da zargin da jami'an gwamnatocin amurka da birtaniya suka yi kan rahoton masanan hukumar lafiya ta duniya suka yi inda suke igrarin cewa masanan ba su gabatar da rahoton cikin 'yancin kai ba gidan rediyon cir hausa ta kasar sin ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sin wa yin yana faɗar a ranar Alhamis da ta gabata ya kuma ƙara da cewa gabatar da rahoto cikin 'yancin kai ba yana nufin amincewa da abubuwan da ƙasashen yamma suke so na ɗora ƙasar Sin laifi ba. A cewar ta Amurka ta nemi ƙasar Sin ta bada haɗin kai ga masana na hukumar lafiya ta duniya kuma a hakika masana na hukumar lafiya ta duniya sun bayyana sau da dama kan cewa a cikin nazarin da suka yi ƙasar Sin ta ba da haɗin kai sosai kuma sun je wuraren da suke so tare da mu'amala da mutanen da suke son tattaunawa da su haka zalika ma'aikatan hukumar lafiya ta duniya sun je sun sami alkalma da suke bukata da kuma fahimtar hanyoyin yaduwar cutar ta corona kasashen amurka da birtaniya dai sun nuna shakkunsu kan rahoton na hukumar lafiya ta duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar tarayyar Afirka ta ba da sanarwar cewa gwamnatin ƙasar Rasha ta ba wa ƙasashen Afirka allurar rigakafin cutar corona samfurin Sputnik V miliyan 300. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya nakalto John Kengason, daraktan hukumar yaƙi da cututtuka na ƙungiyar ta AU yana faɗar haka a jiya Juma'a ya kuma ƙara da cewa Rasha za ta fara mika wa ƙungiyar wannan allurar rigakafin ne daga cikin watan Mayu na wannan shekarar amma mafi yawan alluran za su shiga hannun kungiyar ne zuwa watan yuli mai zuwa Ƙungiyar AU dai mai ƙasashe 55 tana son ganin an yi wa kashi 60 cikin 100 na mutanen nahiyar biliyan 1.3 allurar rigakafin cutar corona a cikin shekaru uku masu zuwa. tuni dai kungiyar ta ce ta sami allurar rigakafi na cutar ta corona na kamfanonin astrazeneca pfizer da kuma johnson johnson miliyan 270 kasashe da dama a duniya dai sun fara amfani da allurar rigakafin cutar corona na kasa ta rasha wato samfurin sputnik v kuma sun tabbatar da cewa yana da inganci na kashi 91 cikin 100 wajen kare mutane daga kamuwa da cutar. an ji karan tashin bindigogi da karar fashewar nakiyoyi a wurare daban-daban a birnin magadushu babban birnin kasar somaliya a safiyar jiya juma'a kamfanin dilancin labaran afp na kasar faransa ya bayyana cewa jam'iyyun 'yan adawa a kasar ta somaliya wanda suke samun kariya daga mayakan sa kai sun fara gudanar da zanga-zanga daga babban titi da ta taso daga babban tashar jiragen sama na kasar a birnin magadushu labarin ya kara da cewa sojojin gwamnati wa'anda ake kira gorgo sun bude wuta akan masu zanga-zanga wa'anda suka hada da tsoffin jami'an gwamnatin da kuma manya-manyan 'yan siyasar kasar wani wanda ya gane wa idanunsa a cikin masu zanga-zangar ya ce akwai tsohon firaministan kasar hassan ali khair da kuma tsohon shugaban kasar sharif sheikh ahmad kafin haka dai sharif sheikh ahmad ya ce sojojin gwamnati sun kai masu hari a hotel inda suke zama a birnin na magadishu da niyyar kashe su ya kuma kara da cewa sun buƙaci mutane su fito zanga-zangar don wa'adin mulkin shugaba farmajo ya kawo ƙarshe dole ne ya sauka kan kujerar shugabancin ƙasar a ranar 8 ga watan fabrairu da muke ciki ne dai ya kamata a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta somaliya kamar dai yadda 'yan siyasa da gwamnatin ƙasar suka cimma a tsakanin su amma su shugaba muhammad farmojo ya kasa yin hakan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla yanzu kuma ga shirin nan na mulek jaridunmu na yau tare da aminu ibrahim kiyawa mulek jaridunmu na yau Bismillahir Rahmanir Rahim. saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirin nan mu jaridun mu na yau. Inda zamu leka muku jaridun da ake bugawa a tarayyar Najeriya da kuma wasu da ake bugawa a kasashen nahiyar Afirka. To da farko bari mu jawo jaridar nan ta Premium Times ta kawo labarin cewa Najeriya ta kama hanyar tara tsayewa ga gadan Tsohon shugaban kasa na mulkin soji na Najeriya Abdulsalam Abubakar ya gargadin cewa idan ba a gaggauta dakile hargitsi da tashin hankula da ke faruwa a faɗin najeriya ba to fa ba da jimawa ba za ta tarwatse haka absalami shaida manema labarai a birnin mina a wata tattauna da yi da 'yan jaridu wannan gargaɗi nashi ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da aka kashe wasu hausawa a kasuwar shasha da ke jihar oyo a tarayyar najeriya to za mu tsallaka jamhuriyar niger inda can batun zaben shugaban kasa zagaya na biyu ne ya ɗauki hankalin mafi yawancin jaridun kasar hukumar zaben kasar Nijar ta sanar da cewa ta shirya tsaf da gudanar da zaben shugaban kasa zagaya na biyu hukumar zaben ta Sani ta gabatar da wani taron manema labaru da a ciki ta bayyana shirye-shiryenta na gudanar da zaben na shugaban kasa zagaya na biyu wanda za a yi a gobe lahadi 21 ga watan nan na fabrairu idan allah ya kai mu to sai kuma jaridar leadership ita kuma ta kawo labarin cewa sojoji kadai ba za su iya magance matsalar tsaro da abin da shafi matsalar 'yan bindiga ba a tarayyar najeriya sojin najeriya su kadai ba su iya magance wannan matsala ba tunda ba su ne suka fara wannan rikicin ba haka hafsan ko kuma tsohon hafsan hafsoshin sojan najeriya janar burtai mai ta bayyana a wurin da kwamitin majalisar dattawa masu tantance sabbin jakadun kasashe da shugaban buhari ya basu ya bayyana a wurin tantancewar dai akwai sauran hafsoshin tsaro waɗanda buhari ya sauke tare da burtai ɗin kuma duk sun sha ruwan tambayoyi ɗaya bayan ɗaya musamman ma abin da ya shafi irin wato da suka taka wurin shawo kan matsalolin tsaro a tarayyar najeriya to za mu nufi kasar ghana inda jaridar ta graphic online ta ba da labarin cewa kungiyar tarayyar afirka ta sayi allura rigakafi na covid-19 miliyan 300 daga kasar rasha ta ce a wata sanarwa da kungiyar ta tarayyar afirka ta fitar a jiya juma'a ta bayyana cewa allurar rigakafin ta sputnik kira kasar rasha da ta saya za a shigar da ita nahiyar ta afirka ne dai a cikin watanni sha biyu za kuma a fara kai ta afirka din daga watan mayu ne na wannan shekarar har ila yau sanarwar ta kunshi cewa ana fatan cewa wannan adadi da aka saya da kasar rasha zai taimaka wajen yi wa kaso 60 cikin ɗari na mutanen nahiyar rigakafi idan aka hada da wani adadin da ya kai miliyan 270 saba'in rigakafi da nahiyar afirka ta shirya saya daga kamfanonin na johnson johnson da kuma wato allurar rigakafin da kamfanin pizza bisa haɗin gwiwan astrazeneca suka yi to masu ware duka duka iya abin suka gani a shirin namu na mulika jirgin yau a yi lafiya. to madalla masu hari sai a gya zama domin a ji shirinmu na gaba wato duniyarmu a yau ai sauraro lafiya duniyarmu a yau jama'a masu mu barkanku da da kuma kasancewa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya ɗau hankali a wannan duniyar. To a shirin na yau za mu yi waiwaye ne kan cika shekaru goma da soma boran da ya kai ga kifar da mulkin tsohon shugaban ƙasar Libya murgaye Muammar Gaddafi bisa jagorancin ƙasashen yamma wanda ya kai ga jefa ƙasar cikin yakin basasa. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance a tare da mu. madalla an dai fara boron da ya kai ga kifar da gwamnatin murgaye mu'ammar gaddafi ne a ranar 17 ga watan fabrairu na shekarar 2011 a benghazi birni na biyu a tsakanin manyan biranen kasar libya wanda hakan yake tabbatar da cewa a bana an cika shekaru goma da rikicin da ya samu goyon bayan kasashen yamma musamman amurka burtaniya da kuma faransa ta hanyar kai hare-hare kan kasar inda daga bisani dai gaddafi ya shiga buya ya kuma rinka jawabi ga jama'ar kasar ta talabijin lokaci zuwa lokaci ana lau andi mansab lau andi launi rais la yamkin an nihaya yadda min laila yadda min bakara amil akhir shin da farko wani ne ma mu'ammar gaddafi mutumin da kasashen yamma suka yi ta turuwar kulla alaka da shi amma daga bisani suka juya masa baya an haifi mu'ammar gaddafi da ake kira kanar gaddafi a ranar 19 ga watan yuni na shekarar 1942 a ƙauyen ƙasar abu hadi mai tazarar kilomita 18 kudu maso gabashin birnin sirt ya shiga aikin soja inda ya zama kusa a ciki kafin ya jagoranci ƙasar sakamakon juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin sarautar zuri'ar allah sunusi a kasar a shekarar 1969 ya share tsawon shekaru 42 kan madafin iko inda ya asasa mulki mai wuka da nama da ya sa ya zama shugaban kasar mafi daɗewa kan karagar mulki tun bayan yakin duniya na biyu a shekarar 1977 ya haifar da wani juyin hali wajen sake fasalta tsarin mulkin kasar wacce ta zama jamhuriyar larabawan libya mai bin tafarkin demokuraɗiyya a bangaren siyasar kasashen duniya gaddafi ya rike matsayin ɗan kishin larabawa da nahiyar afirka kasashen duniya irin su faransa amurka da birtaniya sun zarge shi da zama mai kafa kungiyar 'yan ta'adda da kuma tallafawa 'yan tawaye a duniya a farkon watan fabrairu na shekarar ta 2011 mulkinsa ya haɗu da barazana sakamakon zanga-zangar da ta ɓarke a wasu ƙasashen larabawa wacce nan take ta juya zuwa yakin basasa a kasar ta libya bayan da 'yan tawayen cnt suka karɓe garin tripoli cikin watan augusta na shekarar 2011 So right now, Colonel Gaddafi thinks he's holding back. And this is what that looks like. Gaddafi ya koma Sirt kafin su ci shi su kashe shi a ranar 20 ga watan Oktoba na shekarar ta 2011. kasashen burtaniya amurka da kuma faransa su ne suka ingiza rikicin kasar libya suka kuma yi amfani da karfin soji wajen farmawa kasar da hare-hare da zumar taimakawa 'yan tawaye da ke bore a kasar kasar jamus a wancan lokaci dai ta cewa kada kuri'a don amincewa da yin amfani da karfi kan sojojin marigayi gaddafi haka su ma kasashen rasha da kuma china a burtaniya an zargi firaministan kasar na lokacin david cameron da alhakin rashin cimma matsayar da ta dace akan libya shi kuwa shugaba nicolas sarkozy na faransa a lokacin ya ba da hujjojinsa na hambarar da gwamnatin gaddafi sai dai masana da dama sun soki hujjojin nasa waɗanda suka ce ba su gamsar ba wajen ɗaukar matakin soji kan ƙasar ta libya tsohon shugaban amurka barack obama ya bayyana samaman na shekarar ta 2011 da kasancewar mummunan kuskure da gwamnatinsa ta taɓa tabkawa yanzu haka dai kasashen afirka ne ke jin raɗaɗin halin da ƙasar libya ke ciki inda masana ke ganin kasashen da suka kisa wannan rikicin sun kasa taɓaka komai domin magance shi yau shekaru goma cif da suma boran da ma kifar da mulkin murgaye mu'ammar gaddafi amma har yanzu babu wanda zai ce ga inda ƙasar ta dosa tabbas tsohon shugaban libyar ba wai za a bayyana shi da cewa adali ne ko kuma wanda mulkinsa ya dama da dukkan bangarorin kasar saboda ya yi amfani da mulkin sa domin cin karansa babu babbaka aƙidarsa ta demokradiyya ta rikide zuwa mulkin kama karya tare da murkushe dukkan abokan adawarsa amma duk wanda ya kalli libya a yau ya san har garjiya da yau 'yan kasar da dama sun gamace lokacin mulkin gaddafi da halin da kasar ta tsunduma a shekaru goma da suka gabata na kifar da mulkin gaddafi kai ba ma libya ba hatta makwabtanta da kasashen yankin sun shishiki jiki sakamakon bazuwar makaman yaƙi da kafuwar gungun ƙungiyoyi da safara iri daban-daban ta makaman yaƙi miyagun ƙwayoyi kai hatta da mutane tun daga shekarar ta sha ɗaya ne da aka fara samun barkewar rigingimu daga cikin libya zuwa wasu kasashe rikicin ƙasar mali ya samu asali ne daga irin makaman da aka yi ta fitarwa a ƙasar ta libya hakan ya jagoranci yaduwar rikici a yankin sahel baki ɗaya. mu'ammar gaddafi dai ya dage akan cewa illahirin al'ummar libya na ƙaunarsa, za su kuma sadaukar da rayukansu domin cetonsa ba da wata wata ba ya ba da umarnin murkushe zanga-zangar neman canji a libya da karfin tsiya sai dai kuma wannan zanga-zangar daga baya ta rikide zuwa wani mummunan yaƙi na basasa inda alkaloma suka nuna cewar akalla an hallaka mutane dubu talatin shi kansa gaddafi yakan tofa albarkacin bakinsa akai-akai yana mai la'antar 'yan tawaye da kasancewa beraye waɗanda wajibi ne a fatattake su daga loko zuwa loko قيمة لأن فيه العز والمجد أيها الشباب خذوا راحتكم ba shakka Gaddafi ya yi bakin kokarinsa wajen tada komodar rayuwar 'yan Libya fiye da sauran kasashen Afirka a shekara ta biyu Gaddafi ya ba da goyon baya da taimakon kuɗi domin kafa ƙungiyar tarayyar Afirka a matsayinsa na sarkin sarakunan Afirka ya zuba dubban miliyoyin daloli domin gina hanyoyin sadarwa ƙasashen kasashen Afirka da ke kawance da Libya ba shakka farmakin haɗin gwiwar ƙasashen burtaniya da faransa da kuma amurka da makamai masu linzami su ne suka yi sanadin hambar da gwamnatin gaddafi yau shekaru goma da soma boran na libya a ranar 17 ga watan fabrairu na shekarar 2011 har yanzu tsugunna bata kare ba a kasar libya boran libya dai ya samo asali ne daga zanga-zangar neman sakin wani lauya kuma dan fafatika mai suna fati tarbel kwanaki biyu aka kwashe ana zanga-zangar 'yan sanda sun yi amfani da karfi wajen murkushe masu zanga-zangar sai dai duk da hakan bai kawo karshen zanga-zangar ba wanda ya sanya suka fice daga yankin gwamnatin tripoli ta ɗauki matakin ba sani ba sabo kan masu boran nan ne boran ya yadu zuwa sauran sassan gabashin ƙasar da aka samu 'yan tawaye da suka fara yaƙar sojin libya a ranar 17 ga watan maris na shekarar 2011 ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin yin amfani da ƙarfin soji kan libya a matakin kare fararen hula kawancan kasashen faransa amurka da kuma burtaniya sun kai ɗaruruwan hare-hare kan sojojin libya da nufin taimakawa 'yan tawaye a ranar 20 ga watan augusta na shekarar 2011 masu borin na libya da ke dauke da makamai suka kusa kai a cikin birnin tripoli bayan da gaddafi ya arce daga birnin ya kuma koma a birnin sirt inda aka ci gaba da yaƙi a ranar 20 ga watan oktoba jiragen yaƙin faransa da amurka suka kai farmaki kan ayarin motocin gaddafi da ke kokarin ficewa daga birnin sirt nan ne 'yan tawayen da ke samun goyon bayan jiragen yakin kawancen nato suka tafke shi tare da wasu manyan jami'ansa kawo ƙarshen mulkin gaddafi wanda ya shafe shekaru 42 yana mulkin ƙasar ya ce ba kasar cikin yakin basasa da bala'i mafi muni na tsawon shekaru goma masana da shugabannin kasashen afirka sun soki matakin da kasashen yamman suka dauka na kifar da gwamnatin libya ba tare da tunanin abin da zai iya biyo baya ba libya ta fada cikin rikici na wa zai shugabance ta sannan kuma ga tsoma baki na kasashen ketare wanda ya sanya kasar ta kasa samun gindin zama ga kuma yadda kan kasashe mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya rabu kan batun na libya tsawon shekaru goma majalisar ɗinkin duniya ta kasa taɓaka komai domin shawo kan rikicin ƙasar ta libya bayan shafe shekaru ana yaƙi majalisar ɗinkin duniya ta taimaka wajen kafa gwamnati ƙarƙashin firayim minista fayyaz al sarraj da ke babban birnin tripoli don haɗa kan ƙasar sai dai ba kowa ne ba ya goyi bayan yarjejeniyar don kuwa janar halifa haftar na son mulkin kasar ya kafa dakarunsa na lna a gabashin kasar da ke da mazauni a biranen tobruk da kuma benghazi ya yi ikirarin cewa shi kadai ne zai iya maido da tsaro tare da yakar rikicin masu da'awar kishin addinin musulunci amma masu ta da kayar baya su ma sun kafa sansanoninsu a birane daban-daban sannan wani rashin kungiyar is su ma suka bullo inda suke gudanar da harkokinsu a cikin dazuka har yanzu rikicin libya na cikin abubuwan da duniya ta mai da hankali a kai inda kasashen duniya ke kokarin samar da zaman lafiya amma bangaranci da wasu kasashe suka dauka a rikicin libya shi ma ya taimaka gayan wajen tsawaita rikicin haɗaɗɗiyar daular larabawa da makwabciyar libya wato masar na goyon bayan janar halifa haftar sannan kuma ita ma ta ba shi tallafi sannan ci gaba da ƙoƙarin ganin yin tasiri a yankin yasa rasha ita ma ta shiga cikin yakin a bangare guda akwai turkiya wadda ta aiki da dakarunta don marawa firaminista fayez al-sarraj baya akwai dai kasashe da dama da ke da hannu a rikicin na libya kuma wasu daga cikin dalilai da suka sa su damuwa shine libya ce kasar da ta fi ma'ajiyar mai mafi girma a nahiyar afirka sannan babbar mai samar da iskar gas libya kuma hanya ce ga bakin haure ta isa turai sannan yadda is da sauran kungiyoyin ta'addanci suka kafu abin tsoro ne ba wai ga kasashe makwabtanta ba kawai inda yakin libya ya ci gaba rikici na iya hafa zuwa zuwa wasu kasashen a makon jiya dai majalisar ɗinkin duniya ta yi nasarar shirya taron zaben shugabannin rikon ƙwaryar da za su jagoranci ƙasar wakilan ɓangarorin masu adawa da juna a libya sun zaɓi abdulhamid muhammad a matsayin sabon firaministan gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar sabon firaministan na libya ya taɓa jagorantar kamfanin lura da hada-hadar zuba hannayen jari na ƙasar a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba murgaye mu'amar gaddafi an da yi zaɓin ne yayin taron neman kafa gwamnatin haɗin gwiwar da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta a ƙasar switzerland inda kuma aka kafa majalisar zartarwa gwamnatin rukun kwarya ta libya mai mambobi uku gwamnatin rukun kwaryar za ta jagoranci libya har zuwa ranar 24 ga watan disamba na shekarar nan lokacin da babban zaben kasar zai gudana kawo yanzu libya ta shafe shekaru goma cikin tashin hankali tun bayan kifar da gwamnatin marigayi mu'ammar gaddafi tare da kashe shi a shekarar 2011 a bisa ga dukkan ababen da muka tabo za a fahimci cewa kifar da mulkin mu'ammar gaddafi karkashin jagorancin kasashen yamma musamman amurka burtaniya da kuma faransa shine kuskure mafi muni a tarihi don kuwa kasashen sun farmama kasar ne ba tare da la'akari ba da abin da zai je ya dawo sannan har kawo yanzu sun kasa samar da mafita wacce za ta kawo ƙarshen rikicin ƙasar. To masu saurare da wannan ne kuma za mu da aya a shirin na yau kafin nan a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kuma farin jini na murayen masu saurare wanda Hassan Barka yake gabatarwa. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu rare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu wannan gidan rediyo mai albarka. Sunana Ilyasu Ilyasu Bila, organizing sakatare na kungiyar da alkhairi muka cin jihar Bauchi. Zan yi amfani da wannan damar mika sakon gaisuwa ta kamar haka. Da farko ina gaida Kaduna Jiga Gadan Fulani Warji, Ilyasu Yakubu Jiga ga Gadau jihar Bauchi, Ibrahim Yayari, Usman Direban Bajat Gamji, ina gaida wale Sani Takai, Tahir M. Tahir Jambulo Kano, da kuma ali ya jafar unguru ba zan manta da comrade gama jibrin tamar gullam sani ba wari malam bare bare zuwa niger. ina gaida ilyasu usaini usman jonal potoskum abubakar bello kafin mai gari ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio biyu iran kenan radio mai albarka kenan ban zai mani daga nan a garsin nijar ke muku fatan alheri da farko dai zan mai gaisuwa ta zuwa ga abokin nawa hamisu ekon zuwa ga abokin ji na El Hamza kenan zuwa gare shi aboki na Sunusi Sultana musamman zuwa gare shi mai gidan namu Alhaji Isu Dala mai nama eh, zuwa gare shi aboki na Mamman Yakuba a washe daga jihar Tawa kenan zuwa ga aboki na Ilyas mai shago ana a gare kenan ina mashi fatan alheri da dukkan mai sauraron wannan tasha mai albarka ina gaida shi musamman zuwa gare shi Hassan Barka kenan shi ma ina gaida shi insha Allah ban zai maka na Agadez Niger fatan alheri zuwa gare ku. Assalamu alaikum warahmatullahi sai shi ne sun bin hudun musulunci wa Iran suna na tashi an tashi jambalo jihar kano tare da mutu. na shigo wannan shiri domin sakon gaishe shi zuwa ga aminan arziki da farko dai ina gaida malam na agwa mai baki zandar mai soja mai arewa sahu kuma a zandar musa hadar asuba kashe mai sako da makaran wanda ke birnin maiduguri ina gaida yahaya don ma'azare ina gaida kinu musani musari ina gaida abdulmudallaf banda magariya shehu nasiru musari isa jikan mai saje kadura da gaga ɗan fulanin wari ina gaida cikin wannan na da kuma ku ta yi Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci. Kuna tare da Laurana Alhaji abu a Gadas Ninja. To da waga dama da kuci bamu dan sakon gaida yan uwa da na arziki musamman ina gaida Ibrahim Adede ta sau wanda ya ce kasuwar Tal'ad Ninja. Ina gaida Abdulrashid ga daidaita tsawon da cika kasuwar Niger. Ina gaida Abdulrashid mai kabu-kabu. Ina gaida Ayuba wanda ke zandara. Ina gaida Hamus Ekom. Ina gaida Dilami Nama. Ina gaida Bukar Roga-Roga. Ina gaida Hamza Yaro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi sakon gaishe gaishe na farko ina gaida yusuf da yake mazaunin yamai ne ina gaida musa adarin asuba maganin uba mai tsanani tari m tari bilo ina gaida mujin soja mai adaidaita sahu ina gaida letoro mai isansu ina gaida itediyan dan fulani wanda yake zandar ina gaida sani letana wanda yake gidan wanka na agwa naku mai faci wanda yake nan zandar alhamdulillah barka da iswa wannan samu weekend in lafiya to Allah ya samu gabanin shi lafiya mai magana shugaban kungiyar asusu reshen mailo abban jummai kenan ina muku fatan alkhairi zan yi amfani da wannan dama mai mika gaisuwa ta ta fatan alkhairi farko dai ina gaida tahir m tahir jambulo kano kenan na biyu ina gaida musa hadirin asuba kashe mai sauko <laughs> da magara <laughs> to ina mika gaisuwa ta ga limamin mu mala alhaji ina mika gaisuwa ta ga ainihin ibrahim abubakar eh, maiduguri shi ma ina mai gaisuwa ta ga masu wannan shiri na shirya wannan shirye-shirye na gaishe-gaishe da kuma masu ɗaukar ra'ayoyinmu akan whatsapp da fatan dai kuna lafiya mai da ku shugaban kungiyar asusu abban jummai ba zan mance da kanina muhammad shaibu adam da kuma kanwata zulaiya shaibu adam da kuma ɗaya kanina isa shaibu adam sai kuma abokanai da yan uwa da dangi duka ina muku fatan alkhairi salamu alaikum da farko dai suna na umar mete allah ne ke zama hukumar shangon jihar bauta a ina son miƙa gaishe-gaishe eh, na kamar haka da farko yana gaida shugaba md gidan biki da ke nan jihar gombe sai kuma shugaba abba ankara da ke jihar adamawa sai kuma aboki na abdullahi mai kano galam da ke can jihar adamawa sai kuma buba mai manja sai kuma usman umar numan da ke cima kan jihar adamawa tare kuma da dukkanin uwa da abokan masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka sai kuma abokina ibrahim iroma da ake da kisan jihar nasarawa fatan alkhairi na gode daga jihar gwamnan najeriya assalamu alaikum DOH kuna tare da mamman bin yakubu awashe daga birnin tawa a shanhoriyar niger zan mika gaisuwar da zumunci zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su babaye gambo Tumniya shahar da da abdulsalam dan Tumniya? jihar da magaran amma da ke nan a zamani tawa sai wari malam bare biri zuwa sai comrade muhammad dini tansuwa da comrade usman kasim kiringim na arewa ibrahim sd kusfa zaria kadora diga ga dan fulanin warshi sai al'ummar awashe da al'ummar garin tasa ka a jamhuriyar niger na gode mamman bin yakubu awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to alaikum ana nan cikin lafiya ta yan da wannan dama shiga da abokai na kamar waɗannan ibrahim roba da ake ayuba sarkin hakuri basiru tela lai na wika ibrahim kirli kusa zaria ina ga da madashiru mamman tafa balewa ina ga da kadori da gaga dan kudanin wurdi da yusuf mutum nan jati state yusuf sabon doki akwai yawo da sani ta gai akwai janar baba sabana akwai yola akwai baba gana alhaji nufiya wata gal idris dan idris da matu habibu sanda da market kasina ina ga da alhaji abbas kondai da alhaji aminu mai gini kondai ina ga da baban gida shugaban kasa mu na da ina da janar muhammadu buhari ina gaida ibrahim ibrahim musa wada bari ladi da fatima musa wada bari ladi ina da adam radu bakwas da fatan kowa yana nan cikin kwasu lafiya mai yake ku yadda lau ni kan nuna rayuwa sai da kudi kwan jiyar plato. Assalamu alaikum farko dai sunana Abdulkadir Aliyu Maliga ina gaida abokina Yusuf Jimine Jackson Ibrahim Iromo Dake Yusuf Salisu dan Fulani Kwara sai Haruna Salisu dan Fulani Kwara ko Yahaya Baba Alhaji da fatan su kuma suna cikin a lafiya na gode ya tashi lafiya. Assalamu alaikum bi ohin sauka suna tare da Yusuf Salisu dan Fulani Kwara da farko ina miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga Abdullahi Bala Birnuwa Ibrahim Yusuf Zariya Kwari Buhari Malam Bare rijiya zuwa Nijar, Abdullahi Loki Baraduwa, Abdulkadir Aliyu Mariga, Haruna Aliyu Mariga, Haruna Salisu Dan Fulanin Fara, Ibrahim Iro Madake, Yahaya Danno Azare da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya na gode BOS Hausa a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan jaburki birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya yanzu kuma ga shirin nan na muleka iran muleka iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da maurare na addini sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin kawo ko kuma yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wasu sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai ci gaba muku bayani ne game da maimurare da suke jan hankali a nan kasar Iran inda a wannan karan za mu muku bayani ne game da babban tekun na kasar Iran mai suna Zayan Darut da ke lardin Isfahan a nan kasar Iran. Wato lardi wanda Iran ke masa kirayi da cewa rabin duniya. Tekun Zayan Darut yana ɗaya daga cikin maiman tekuna da suke cike da ruwa da ke lardin Isfahan. Zayan Darut ya samo asali ne daga zardhu baktiyari kuma ya daga muhimman tekuna a iran kuma ana sanya shi jerin tekuna masu cike da ruwa da ke tsakiyar kasar faɗin yadda tekun yake gudana a shekara ya kai faɗin murabbi'in biliyan ɗaya ruwan da ke taruwa a cikin wannan tekun mafi yawanci yana samuwa ne ta hanyar dusar kankara da take sauka a lokacin sanyi a duk shekara idan ta narke ta koma ruwa ainihin maɓuɓɓugar farko na tekun zayan darud ya fara ne a matsayin ƙorama da ke kewaye wanda faɗinta ya kai zira'i 300 wanda ta shahara da suna janan wannan idanuwar ruwan da muka ambata yana tafarfasa ko kuma yana toroko kuma yana gangarawa ne zuwa ɓangaren gabas wanda bayan mil uku yakan isa zuwa wasu ƙoramu daban-daban haka zalika bangaren arewa wato bangaren faridun akwai wasu idanuwan ruwa guda biyu masu girma da aka kira da suna kurisang da kuma kudang kuma yana haɗewa ne da tekun janan haka zalika akwai wani bangare da ake kira da suna zarnrud da ke bangaren kudanci wato cihar mahal asalin mabubbugarsa tana ƙarƙashin dutse ne kuma ana kiransa da suna zarku nisan da ke tsakanin zarku baktiyar da garin kurd babban birnin jihar mahal baktiyar ne kilomita 500 kuma shi ne yake samar da mafi yawancin ruwa da ƙoramu da dam-dam suke bukata a lardin na Chahal Mahal Bakhtiyar. Dalilin da ya sa aka sanya wa wannan tekun suna shine saboda akan hanyarsa yana raya gonaki da lambuna wannan ya sa ma'aikiransa kiransa da suna teku mai rai. Tsawon tekun Zandarud ya kai kilomita 405 dam ko kuma matsatsar ruwan sha abbas babba ko kuma matsatsar ruwa ta zayan wanda yake a wuri mai nisan kilomita 117 a yammacin birnin isfahan kuma kilomita 60 da garin kurd an gina wannan matsatsar ruwan ne a ƙauyen abci da ke da nisan kilomita 60 da asalin maɓaɓɓurgar ruwan ta zayan an fara gina wannan matsatsar ruwan ne a shekara ta 1344 kuma an fara amfani da ita a shekara ta 1349 wanda gina matsatsar ruwan ta samar da wataccen ruwa a lardin isfahan baki daya akwai gonaki da yawa da suke samun ruwa daga dam din kuma ana samar da hasken wutar lantarki daga wajen ƙoramar madatsar ruwa ta Zayanda Road da ke garin chadgan yana ɗaya daga cikin yankuna abin kallo kuma yana daga cikin cibiyar yawon shakatawa na lardin amma game da batun samar da ruwa da kuma wutar lantarki wannan wurin yana da matukar mahimmanci sosai da yake taka muhimmiyar rawa wurin samar da waɗannan abubuwa da muka ambata daga cikin abubuwan da wannan tekun yake banta da shi akwai gada da ke kan tekun zayan a isfahan saboda matsayi na musamman da tekun zayan da yake da shi a garin isfahan ya zama wajen gina gadoji daban-daban wasu daga cikin wannan gadar tana da dogon tarihi kuma duk shekara dubban masu yawon bude ido ne daga ciki da wajen kasar Iran suke zuwa wajen tekun domin kashe kwatar ido. A kan tekun Zandaru akwai wata gada mai tarihi da aka yi tun a zamanin Safawiya wanda har yanzu wannan gadar tana nan. Gadar farko mai tsawon tarihi da aka gina akan tekun Zandarud ita ce gadar ƙauyen Ovargan da ke da ƙashin garin Chadgan wanda ke da nisan kilomita arba'in gaba da madatsar ruwa ta zandarud a garin harmahalli baktiyar haka ma akwai gadar zaman khan a lardin isfahan kuma kuma kowanne gadar mashahuriya mai tsawon tarihi da aka kira da suna 33 da daddiyar gadar da aka gina akan tekun zandarud ita ce gadar birni wato gadar shahar. To masu saurare kada ya wuce ku wurin shakatawan nan na Muhij da ke Isfahan wato inda kwale-kwale suke yawo a cikin tekun da yake ɗaukar hankalin masu kallo. Tekuna kaɗan ne suke da irin wannan yanayin a duniya don haka yana da kyau mu sani cewa tekun Zayan da yana ɗaya daga cikin waɗannan tekuna da suke da irin waɗannan abubuwa da muka ambata. Sai dai idan kana so ka yi tseren kwale-kwale sai ka fita wajen gari mafi yawancin mutane suna takaita da wajen da gadar koja take da kuma gadar 33 wajen kallon wannan teku daga cikin abubuwan da wannan teku yake banta da shi kuma akwai wajen kamun kifi na rud a bangaren farko na tekun rud cikin sauki za ka iya samun kifi nau'in gazalal da kifi mai ruwan ɗorawa da dai makamantansu a yankin baharan na rud akwai nau'o'i daban-daban na kifaye kamun kifi a tekun rud yana gudana ne bisa dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma wasu dokoki na kare muhalli na ƙasar Iran. To masu saurare gashi mun karo bayani amma lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki. Don haka ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Amma kafin nan, amma don wani su taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin da kanci tare ku nake cewa ku huta lafiya kuma na gayyatar ku zuwa shafi mu na gizo www.tv1.ng a huta lafiya. ma sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin mu na ƙarshe na afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tofin allah ne ne da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kan sace ɗaliban makarantar sakandare a jihar Niger da ke arewacin Najeriya da ni Sunusuwanti zan jagoranci jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kakausar suka tare da tofin tsini kan harin da 'yan bindiga suka kai wata makarantar sakandare na kwana a jihar kagara da ke jihar neja a ashiyar arewacin najeriya inda suka yi awon gaba da ɗalibai da malamansu kuma suka kashe ɗaya daga cikin ɗaliban rahotanni sun bayyana cewa wasu gungun 'yan bindiga sanye da kayan soji sun farma makarantar sakandaren kimiyya ta gamman science secondary school kagara da ke jihar Neja arewacin tarayyar Najeriya da misalin karfe biyu na dare a ranar Laraba da ta gabata. Kakakin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya a ranar Laraba da ta gabata ya bayyana cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake jaddada cewar hare-hare kan makarantu da sauran wuraren ilimi babban abin kyama ne kuma ba za a taba lamunta ba guterres ya yi kira ga mahukuntan najeriya da su iyaka ƙoƙarinsu wajen ganin an kubutar da waɗanda aka sace tare da ɗaukan matakin hukunta waɗanda suke da alhakin wannan aika-aikar asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef a nashi ɓangaren ya yi kakkausar suka tare da yin tir da harin wuce gona da iri kan ɗaliban makaranta yana mai jaddada yin kira kan hanzarta sakin dukkanin yara domin komawa ga iyalansu cikin ƙoshin lafiya gami da sauran waɗanda aka sace a lokacin ƙaddamar da harin peter hawkins wakilin asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya a najeriya ya fitar da sanarwar cewa ƙaddamar da hare-hare kan makarantu babban take haƙƙin yara ne saboda kamata ya yi yara su rayu cikin jin daɗi a halin zaman gida da makaranta a kowane lokaci kamar yadda bai dace a ce iyaye suna cikin damuwa da fargaba ba kan lafiyar yaransu a duk lokacin da suka tura su zuwa makaranta hawkins ya kara da cewa muna sane da irin kokarin da gwamnatin najeriya take yi domin ganin an dawo da dukkanin yaran da suka bata ana ta bangaren mary noel barje babbar sakatariyar watsa labarai na gwamnan jihar ta neja abubakar sani bello a lokacin da labarin sace Dalibai da malaman su ya watsu ta bayyana cewa bayanan da suka riske su suna nuni da cewa ɗalibai 27 ne aka sace amma ba su da masaniyar yawan adadin malamai da ma'aikata da aka sace a yayin ƙaddamar da harin saboda ba sa son faɗin adadi da za a samu saɓani daga baya amma dai ta tabbatar da cewa tuni aka fara ƙoƙarin kubutar da mutanen da aka sacen sai dai wata majiya ta bayyana cewa mutane 42 ne aka sace a harin kuma 27 daga cikinsu ɗaliban makaranta. har ila yau noel barji ta bayyana cewa gwamnan jihar ta neja abubakar sani bello ya ba da umarnin rufe ilahirin makarantu da suke fadin jihar bayan abin da ya faru a makarantar kagara rahotanni sun bayyana cewa maharan sun tilasta wa yaran makarantar da suka fara kamawa kan su kai su zuwa dakunan kwanan sauran ɗalibai inda a can suka sace sauran ɗaliban tare da wasu daga cikin ma'aikata kuma an samu tabbacin maharan sun kashe ɗalibi guda ɗaya a cikin ɗakin kwanan ɗalibai sannan an ɗauki gawarsa zuwa ofishin 'yan sanda da ke garin kagara kuma 'yan sanda sun yi ƙawanya wa makarantar wata majiya a garin na kagara ta bayyana cewa al'ummar garin sun kasance cikin shirin ko ta kwana bayan da suka samu labarin cewa maharan suna shirin kaddamar da farmaki kan garin amma ba su tsammaci harin zai takaita kan makarantar yara ba ce ɗaliban ilimi saboda tun da yammacin ranar talata labari ya watsu cewa yan bindiga za su kawo farmaki kagara kuma cikin dare da misalin karfe goma an samu labarin cewa yan bindigar suna wajen garin lamarin abinda ya wurga jama'a cikin halin firgici wannan sace ɗaliban makarantar sakandare a jihar neja ya zo ne bayan watanni biyu da gungun 'yan bindiga suka kai farmaki kan makarantar sakandare da ke garin kankara a jihar katsina inda suka sace ɗalibai da yawan su ya haura ɗari uku kuma wasu rahotanni sun bayyana cewa bayan tattaunawa tsakanin gwamnati da 'yan bindigan an saki ɗaliban kuma sace yaron ya fuskanci tofin allatsi ne daga ɓangarori daban-daban na duniya haka nan tsawon shekaru uku da suka gabata a cikin watan fabrairun shekara ta 2018 mayakan kungiyar boko haram sun kai farmaki kan makarantar mata da ke garin dabci na jihar yobe da ke shera arewa maso gabashin najeriya inda suka yi awon gaba da ɗalibai mata 110 kamar yadda a ranar 14 ga watan afrilun shekara ta 2014 mayakan kungiyar boko haram suka yi dirar mikiya kan makarantar sakandaren mata da ke garin chibok a jihar borno inda inda suka sace 'yan mata 276 shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi allah wadai da sace ɗaliban makarantar kagara na baya-bayan nan a sanarwar da mai magana da yawunsa garba shehu ya fitar a ranar larabar da ta gabata ya bayyana cewar shugaban kasa muhammadu buhari ya umarci jami'an tsaron kasar sojoji da 'yan sanda da su ɗauki matakin ganin an dawo da dukkanin mutanen da aka sace cikin ƙoshin lafiya kamar yadda shugaban kasar muhammadu buhari ya tura wata tawagar shugabannin tsaro zuwa garin mina na jihar neja da su jagoranci harkar tsaro da nufin ganin an ceto mutanen bayan ganawa da jami'an tsaron jihar da shugabannin al'umma da kuma iyayen yara da ma'aikatan kwalejin don samun ƙarin haske matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa da wasu gungun jama'a suka mai da ita a matsayar sana'a a jihohin da suke tsakiya da arewa maso yammacin najeriya tana daga cikin kalubalen da ke addabar najeriya baya ga masu ikirarin jihadi a shiyar arewa maso gabashin kasar hakanan tsagerun yankin neja delta da 'yan awaran kabilar ibo da suke kudancin arewacin kasar akwai masu ganin tun bayan ganin abin da ya faru a garin kankara da ke jihar katsina inda 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaliban makarantar sakandare ya kamata mahukunta a sauran jihohi su ɗauki darasi musamman ɗaukar matakin kewaye makarantu tare da tsaurara matakan tsaron su a hirar da tashar cnn ta kasar amurka ta yi da shehu sani tsohon sanata a najeriya ya bayyana cewar makarantar babu shinge lamarin da ya baiwa maharan sauƙin yin kutse cikinta tare da yin awon gaba da ɗalibai shehu sani wanda tsohon ɗaliban makarantar ne ya shaida wa cnn cewa garin kagara yana tsakiyar matattarar masu tayar da kayan baya a jihar naija gungun 'yan fashi da makami na fulani da suke sace mutane domin neman kuɗin fansa tare da aiwatar da hare-haren wuce gona da iri kan al'umma lamarin da ya janyo dubban mutane suka rasa su a wannan yankin shehu sani ya kara da cewa masifar gungun masu sace mutane domin neman kudin fansa a shiyar arewa maso yammacin najeriya ya zame mafi tsanani akan 'yan ta'addan kungiyar boko haram saboda barnansu da kashe-kashen rayukan jama'a da suke yi ya zame babbar masifa a arewacin kasar. a kwanakin baya-bayan nan ne shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi ritaya ga dukkanin shugabannin tsaron najeriya hudu tare da mai gurbin su da wasu na daban sakamakon yadda kasar musamman arewacin ta take ci gaba da samun karuwar rashin tsaro da sace-sacen mutane yadda mahara suke shiga har cikin kwaryar gari dauke da makamai su sace mutane tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan jama'a sakamakon haka tsohon sanata shehu sani ya bayyana cewa Kan tsaro sun taɓarɓare matuƙa gaya a Najeriya da haka ke matsayin babbar barazana ga zaman lafiyar ƙasar. A nata ɓangaren Hidayat Hassan babbar daraktar cibiyar bincike kan harkar dimokuraɗiyya da ci gaba mai mazauni a birnin Abuja fadar mulkin Najeriya ta bayyana cewa dole ne akan gwamnatin Najeriya ta shelanta dokar ta ɓace a ƙasar saboda matsalar rashin tsaro tana mai fayyace cewar kuma dole ne akan gwamnatin ƙasa ta ɗauki alhakin wanzar da tsaron makarantu cikin cikin hanzari idan kuma ba haka ba to lalle matsalar da ta faru a makarantun Chibok dabci da kankara da kuma kagara a halin yanzu za su karfafa wasu kan aikata makamancinsu kuma mafi muni masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin huta lafiya. muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan za mu gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan Allah ka mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.